Obey before, eh? Obey before complain. Irin biyayya da ake yi wa manzon Allah ke. Wai soja go, soja ko. Shi zai tambaya, in aka ce yi kaza yi yake yi, a ba haka bane? To manzon Allah ake ma haka. Kira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi masa biyayya to za ku shirya in kuka saba masa kun shiga wani hali ke Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa biyayya kuma shi manzo da zaran ka saba masa to za ka ga sakamakon yanzu yanzu shi ba a ɓata lokaci in ba ku manta ba a yaƙi Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki sahabbai hamsin ya umarce su ya ce ga ƙaramin dutsen nan ku hau kai mu za mu shiga fagen fama za mu je mu yaƙi kafirai in mun ci su da yaƙi muka kore su kar ku sauka hmm? idan suka yaƙe mu suka ci mu da yaƙi suka kore mu kan ku sauka eh? me faru aka ci gaba da yaƙi zan Allah da sahabbansa suka yi nasara kafirai suka gudu suka yi ta zubar da kayansu ba yi gama yaƙi ba a gurinka ko kawai sai wayannan suka fara jayayya wasu suka ce ya kamata mu sauka mu je mu kwashi gari ne dan Najeriya kenan ko wasu suka ce a'a ya ce kada mu sauka abin yi ba sai mutane arba'in cikin hansu suka sauka ashe ashe wannan gurin da suke sun tare makafirai biyowa ta gurin ne su ba su sani ba manzon Allah ba ka tambayan cewa me yasa kake tsaya nan a'a shi ba wahayi yake masa ba kawai sun zo na farko sun tarar da sabon nan amsin akan dutsen sun kasa yin kullum suka je suka zagayo don a sa musulmai a tsakiya kenan ga kafirai can ga musulmai ga kafirai nan suka tarar da su kuma hamsin a gurin abin bai musu ba ba su iya bi ba sun dawo karo na uku sai suka tarar arba'in cikinsu sun sauka sun bi ganima to bai goma za su iya yi kawai sai suka bi kan goma nan suka kashe su suka shiga cikin yaƙi musulmai na tafiya suna kwasan ganima kafirai sun biyo su daga baya me zai faru abu ya lalace to a wannan yaƙi sai da aka kashe sahabbai saba'in aka ji saba'in rauni aka yi da'awar cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne an fasa masa goshi an karya masa haƙuri duk jike shi jini gaba daya ya kasa tashi saboda ne kada ha ku tuna mun mana kada ku sauka kada ku sauka to ka dubi bala'o'i da ya shafe mu a yau daga ina ne za ka ga daga ne ko ba ka yi masa biyayya ba kana canan ɗinsa da dama za a zo a ce manzon Allah ya ce a yi kaza sai ka ɗauki kazan nan very flexible ko ka ɗauke shi ba wani abu bane sai ka fara jayayya kai ne ne wannan kun gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan kada matsa ma al'umma ta ba da na sa su su rika cin aswaki a kowace sallah da za su sai ka ji mutum ya ce to wannan na yi da wanda bai wanke baki da safe ba nan. kana ma manzo Allah interpretation nan ko manzon da yana sallah da sahabbansa mala'ika ya zo yi masa ya zo ya ce masa suna sallah ne da takalmansu kun gane ko da takalmi duka sai mala'ika ya zo sai zai ce cire takalminka sahabbai ba su san me aka ba sai manzon Allah ya ce saboda biyayya tsananin biyayya da sahabbai ke masa kowa sai cire nashi da haka idan da sallah sai manzon Allah ya ce me yasa kuka cire takalmin ku suka ce mun ga ka cire ba za mu cire ba mu ba sai ce a ni mala'ika ne zai ce akwai datti a takalmi na shi yasa ya ce ku kuma akwai datti a lafi ne an ga muku ne kun ga yanda suke biyayya su hatta inda biyayyar su ya kai sai da suka yarda cewa manzon Allah ka kai mu in wuta ka ce mu shiga za mu shiga Allahu suka ce e ruwan nan da yake gaba mu ka umurce mu mu shiga ciki za mu shiga cikin ruwan kaga kai ne za ka fara duba mu ka bari a gida me zai maka lahiran baka yarda da shi ba amma su sun amince Allah kai mana mai kyau abu na biyu ka kai masa biyayya ba tare da ka saba masa ba kuma a nan ina mana tsokaci ba duka abinda manzo ya umurce mu ne za mu iya yi gaba ɗaya ba ɗari bisa ɗari ba kun gane labarin ba ba duka ne za mu iya yi ɗari bisa ɗari ba amma kai za ka iya yin biyu shi zai iya yin uku kai za ka iya yin goma wannan zai iya yin kaza sai to rayuwarsa gaba ɗaya musulmai su ne sun yi amfani da shi gaba ɗaya an yi masa biyayya a ciki to a nan biyun nan da kai kai saura ukun da baka yi bai cika biyar misali ba za ka yi jayayya a kai ba saboda jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma ka san hukunci Allah ya kare dan haka abin da ya zo maka daga manzon Allah da ba zai maka saukin bi ba to ba a jayayya a kai ba a bakin ciki a kai a'a za ka damu ne cewa ina ma Allah ya bani dama in ji wannan abu sai ka yi addu'a sai ka ga Allah ya sauƙaƙa maka. Aliyu yana fama da ciwon ido, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ina so in ba wani tuta da zai je ya yi yaƙi, wannan da zan ba yana son Allah, Allah na son shi. Yaƙi fa, kawai jika sabai sai aka zo gidan manzo Allah aka zo ana jiran rabi ba.